Haidar ne zaune a falo bayan ya dawo daga ofis ko ɗakin shi bai je ba. Mummy ta sako ta ce Haidar ya maganar mu na ranar ne. Haɗe ya ce gaskiya Mummy na faɗa miki ba ni da ra'ayin auren mata biyu ni ba zan aure ta ba. Zama Mummy ta yi kusa da shi ta ce haba Haidar ya kamata ka yarda da kaddara ka gane mata fa ta bar duniya ba za ta dawo ba kai ma ka san duk wanda ya mutu ba zai dawo ba. Dunkule hannunsa ya kamar zai kai mata naushi jikinsa har rawa yake yi ya ce Mummy please ki bar ni in huta. idan ba haka ba zan bar miki gidan za ta yi magana ya miƙe ya kwashe laptop ɗinsa da jakarsa ya haura ta bi shi da kallo yana shiga ɗaki wajen hoton mata ya je domin hotunanta ne a kowane bangon ɗakin gaban hoton ya tsaya marmushi ya ce sorry mai mato yau ban dawo da wuri ba na laifi. mato yau mun samu contract da kuɗi mai yawa amma na saka miki kuɗi a account ɗinki domin basirar ki ce idean ki ne kuka yi fashe da shi ya ce mata ki dawo mana na gaji zuciyata za ta iya bugawa matakin ce za ki faɗa min magana shi ne kika tafi zama yayi a bakin gado sai kalli hoton sai kuma ya goge hawaye ya ce ya hakuri kin ce ba kya san ina kuka matu ga mati yayi kewarki mummy ne ta turo kofa ta ce haidar umarni zan baka ka aure yar uwarka zainab yar uwarka ce fa yarinyar kanwa ta ce uwa ɗaya uba ɗaya shine kake kinta tashi rayayi rai ɓace ya fara haɗa kayansa da hotunan matu yana gamawa ya fara jan jakar ya yi wa momi kiss a goshi sannan ya tafi tana kira kowai waigowa bai yi ba halima ta shigo ɗakin ta ce momi ki bar shi kawai duk wanda ya zauna da matu zai yi wuya ya manta mutuwar ta. komawa gidan shi ya yi komai ya ko koman shi ya kaura nan fa ya gyara ko ina bayan kwana biyu yau dai tun da ya dawo sallar asuba bai kuma bacci ba aiki yake a laptop ɗinsa domin yana da mitin da wasu da misalin karfe 7 da minti 30 ya gama shirinsa na zuwa wajen hoton matu yayi ya ce matu sai na dawo kiman addu'a idan ban dawo da wuri ba ki faɗa ma ki dafa mana indomi murmushi yayi ya rike kai ya ce na mance wannan hoto ce kar ki damu zan dawo da wuri kallon matu ya ce take care of matu, ofis ya je taret, wow na ce ganin ofis ɗinsa komai an canza shi an mayar da shi babba domin motors is one of the manyan kamfanin da ke Najeriya. Zama yana aiki sai sabuwar sekatara ɗin shi da ta shigo. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, me ke faruwa? Cikin in'ina domin tsoronsa take ji tun ranar da ya gane tana son sa ya shaƙe ta. Ta ce dama 'yan frame moto ne suka kira waya. Wai please ka yi hakuri mitin ɗin sai 10. Ko haɗu da manaja a Malt. Ya ce okay no problem. har za ta fita ya kira ta ta dawo ya ce in kina son aikin ki to ya zama dole ki daina min wannan drinks din ta ce sorry sa misalin karfe goma ya tafi mold zaune suke suna mijin ɗansu yana musu explain na abubuwa sun daɗe suna magana ta madobi ya hango bayan wata kamar mato juye-juye ya fara yi manajan ya ce lafiya ko ya ce za mu yi magana an jima tashi ya fara dube-dube sai dai ya duba ko ina bai ganta ba tsayawa yana mamaki ya ce ya nake ji kamar mata na kusa da ni dawaye ya kwashe kayansa ya tafi washe gari da yamma ya shirya zuwa shopping yana cikin shopping supermarket din yana ta dubi inda yana ta duba abin da yake bugata sai gan wata irin jallabiya bayan ta ya hango kallon ta yake cikin glass ajiye basket din ya fara ya gudu amma aka yi rashin sa'a ya bugi wani har kayan shi ya zube sun kuyawa yayi a gurguje ya fara kwashewa sai dai yana dagowa bai ganta ba kuma fita yi daidai lokacin da dr haidar ya ja mota tsayawa ya yana shafa kansa ya ce who is she me yasa take sai take yanayi da mato komawar da bai yi ba kenan ya tafi yana kaiwa gida ya kasa samun sukuni kawai sai ya yi tagumi bayan kwana biyu yau ta kama weekend halima ya kira ta zo ta ta zo ta mai girki bayan ta gama ne ta ce yaya dan allah ka zo mu je gaidin ko za ka samu sauki a zuciyarka ya ce no halima ta ce please ya ce no ta ce ok for the sake of two shiru ya yi kafin ya ce ok shiryawa suka yi suka tafi guiding din zama ya yana latse latsi ba laifi hayaniyan wurin ya sa shi samun sauki a zuciyarsa kamar an ce dago kai sai ya hango zara tsayawa ya kura mata ido ganin fama ta ce ya sa shi miƙewa hawaye na bin kwancinsa da gudu ya ruga yana kaiwa inda take ya rungu mota yana sauki ajiyar zuciya ko kawa take bata iya kwatar kanta ba ta ce waye kai dala malam ka sake ni ya ce no i want matu ina kika shiga duk tsawon lokacin nan na yi kewarki ta ce kai wani irin mahaukaci ne za ka zo kana rungume ni ya ce no iwo ta ta fara neman taimako halima ne ta kara so ta ce yaya ka kyale ta sake ta yana kallon yana hawaye da murmushi juyawa ta yi halima na ganin ta ta ce matu dama kina raye Sara ta kalle ta da mamaki ta ce sorry I am not your matu my name is zara shi dai haidar kasa motsi yayi halima ta ce ya zaki ce ke ba matu bace a ta ce saboda ba matun bace i am not matu my name is zara kuma ni ina rayuwata ne a canada ba nigeria ba na zo nigeria ne sati ɗaya da ya wuce don haka ku daina takurawa rayuwana ta faɗa duk maganar da take tana yi ne cikin harshen turanci haidar ya kama hannunta ya ce mato mu je can mu zauna ki faɗa min waye ya canja min ki wai Zara ta fizge hannunta ta ce leave me alone I am not Matu how many times zan faɗa maka cewa ni ba Matu bace juyawa ya kalle ta ya ce I know you are Matu zuciyata tana bugawa da sauri a kowane lokaci saboda ke matata ta ce wife Halima ta ja shi gefe ta ce mu kyale ta ba matun bace idan ka duba wannan kamar tafi matu haske da dan jiki and we all know matu ba ta jin turanci jinya hannun shi ya ce ko shakka babu wannan mata ce kuma waye ya kama hannun zara ya fara janta tana ihu daidai nan duk haidar ya gara so kama hannun haidar ya ce why are you taking my sister too haidar ya ce your a sister wannan ba zai yi ba ita mata ta ce mata ta fusge hannunta ta je ta buya a bayan dr haidar dr haidar ya jawo ta ya rungumo ta yana lallashinta domin kuka take yi wani abu mai ɗaci haidar ya haɗe kawai sai ya kai ma dr haidar naushi ya ce waye kai da har zaka tsaya kana tabar min mata dambe ne sosai ya barke a tsakanin su halima sai ihu take yi ita ko zara ta samu wuri ta zauna da kyar jama'a suka raba da ta haidar ya ji hannun zara suka bar wurin halima ta kama haidar ta ce yayi please ka bar su ba matu bace akwai bambanci tsakanin su matu ba ta iya tsayawa babu dankwali a kanta but wannan tana tsaye jibi shigar ta fa haidar ya ce mata ce maybe akwai abin da ya yi mata ne halima ta ce to mu koma gida Dr. Haidar na komawa gida ya zaunar da Zara ya ce Zara gobe zaki koma Kanada. zan yi ta zuwa an ganki Zara ta ce wai ya ya kamata ka faɗa min gaskiya ko ni waye me yasa nake ji kamar gai din gaskiya yake faɗa kuma kamar yana kan gaskiyansa sannan me yasa bana iya tuna komai sai abin da ya faru shekaru uku da suka wuce Dr. Haidar ya haɗe rai ya ce Zara how many times zan faɗa miki ke kanwata ce ta ce me yasa ban san iyayena ba I need to know the truth wani tsawa ya daka mata ya ce keep out keep quiet tashi ta yi tana kuka ta shige ɗakinta ta kulle shi ko rike kai yayi a ransa ya ce what is happen Zara ya aka ni da aka bani ita a Adamawa ban taɓa tunanin zan gan wanda ya santa a Lagos ba gaskiya I'm not letting Zara ba za ta tafi ba tashi ya je yana buga kofa amma ta ki budewa sai hakura ya dawo ya zauna Zara babu abin da take tunawa sai inda Haidar ya ce ita matar shi ce har da hawayen shi shi ma dai a bangaren haidar haka ne a gindin windo, ya tsaya yana tuna rayuwarsu na baya da mato murmushi yake ya ce mato ashe zaki iya mantawa da ni wallahi ban bar ki ba har sai kin dawo gare ni mato ko tunani take she has to meet him kila yana son abin da ba kila ya san abin da ba da sani ba kiran halima yayi a waya tana dagawa ya ce sister please ji na jikin ce kin taba ganin wannan mutumin ta ce eh doctor ne Dr. Haidar na taɓa ganin shi a asibitin da isa ya kai matu. Haidar ya ce thanks. Washe gare ko ofis bai je ba, direct asibiti ya tafi. A lokacin Dr. Haidar bai shigo ba, sanda ya jira kusan 2 hours. Dr. Haidar na zuwa ya bude ofis ɗinsa Haidar ya bi bayansa. Bayan sun zauna Haidar ya miƙa mai hannu ya ce da farko dai ina son in faɗa maka Zara mata ta ce. Sunanta Amatullah ba Zara ba. ban san inda kuka haɗu ba but ina son in maka godiya domin ko baka faɗa ba na san ka taimaka mata domin na san kila da ka tsince ta kana halin neman ta da ka ta tana halin neman taimako please Dr. Haidar kai hakuri ka bani matata ba zan iya rayuwa babu ita ba Dr. Haidar yayi murmushi ya ce Allah ko to ina son ka sani kama ce kawai amma Zara kanwata ce Haidar ya ce I can't I can't be idan idanuna za su min karya zuciyata ba za ta min karya ba Zara ita ce Matu domin Matu tana da wani tabo a hannu da idanuwanta kuma na gan wannan taɓon na a hannun Zara the same spot. Dr. Haidar ya dunkule hannu cike da kishi zuciyarsa na ta farfasa kenan Haidar ya taba ganin duwawunta Haidar ya kalli hannun shi ya yi murmushi kamar ya san tunanin da yake yi ya ce. murmushi Haidar yayi ce, ai ban gama baka labari ba soyayya ce tsakanina da Matu wanda komai dare muke yin shi kaddara ce kawai ta riga fata har matu ta je taimako wasu suka tura ta a cikin ruwa wannan kishin da na gani a fuskar ka ya tabbatar min san matu kake yi you don't want to let go but ina mai baka hakuri ka bani matata domin babu aure tsakaninku ni ban taɓa sakin matu ba haidar ya tashi ya je ta window ya ce shekaru uku ya ci a ce aure ya lalace tsakaninku I don't care but Zara ta wace Haidar ya miƙe ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba na baka nan da kwana uku zan yi wa Zara abin da ban yi a baya ba kuma mati da kanta za ta neme ni ta dawo gona na yafe maka rungumar ta da kai da taɓa ta da kai da ita ma ta taɓa ka a baya domin na san bisa rashin sani ne hakan ya faru amma a yanzu idan ka sake taɓa ta ban yafe maka ba Dokta Haidar ya juyo ya kalle shi Haidar ya ce na barka lafiya kwana uku na baka kacal ka dawo da ita da kanka ko in kwace ta da karfin tsiya yana gama magana ya bar ofis din dr haidar ya bugi tebur ya ce oh no dole mu koma canada ina son zara ba zan iya rabuwa da ita ba haidar na fita cikin sa'a sai ga mata na shigowa asibitin karasawa ya ce mato ya aiki kallon shi ta yi ta ce zara dai ya ce if you don't meet ina son in magana da ke ta ce ina jin ka. sauri nake yi ya yana jira na ya ce what ai ba anan ba please ki bani dama mu je wani wuri da baya hayaniya ta ce alright let's go ya ce no in my car gidansu ya kai ta direct yana parking ya saka ya bude mata ta yi murmushi ta ce thanks kallon gidan take yi ya ce karki tsorata ta ce no ba tsoro nake ji ba just that the house look family murmushi ya ce wannan gidan naki ne ciki suka shiga zara ta fara rike kai jiri na ɗibarta ta je za ta faɗi ya taro ta ya ce lafiya dai ko a ran shi ko addu'a yake Allah ya bashi sa'a ta ce yes zama ta yi ya ce bari in kawo miki drinks zuwa yayi ya dawo da drinks da glass guda biyu ya ce mato oh sorry zara ni mijinki ne na aure ki kuma tun kina da shekaru sha bakwai. labarin komai ya bata tare da kwaso mata hotunan su tana ganin pictures sai rike kai take kamar mai son tuno wani abu. Karshe ma sumewa ta yi hankali tashi tashi. Ya ma rasa me zai yi ya roɗe girgiza ta yake amma ta ki motsi gashi baya so ya kai ta asibiti gani yake za a sace ta kawai sai ta shi je ya dauko ruwa a firiji ya yaba mata bude ido ta yi ta soke akan shi awaye yace mata kin tunani mata ki yi min magana mana mata ta gyara zama ta ce Mrs. Haidar ko me sunanka I'm not your wife wani wani miji ne zai yi wa matar shi abubuwan da ka yi wa mato ka fifita kishiyarta kanta. ya kama hannunta ya ce bot ai mun shirya ma ai mun shirya to kafin ki tafi ki banni ta ce ya kamata ka gane matanka ta daɗe da mutuwa ni suna na zara kallon ƙwayar idanunta yake ya ce ina zuwa tashi ya bar falon ya samu wuri ya laɓe yana lekenta bayan ya tura mate da gudu mate ya je yana hawa jikinta Rungumi mate ta yi tana kuka ta ce i miss you mate ya ce kenan ta dawo hayyacinta take raina min wayo hmm. to wallahi yau sai na amshi na. sako waye tana jin tafiyar shi ta yi saurin ajiye mati zuwa ya zauna kusa da ita ya ce zara you are right na yi tunanin na gan bai kamata in takura wa rayuwarki ba tunda ke ba mata bace ya kamata in yarda ta bar duniya in yi aure abuna ya kare maganar da tsare ta da idanu cikin jin haushi ta ce wai me yasa maza ba su da alkawari ne eh yanzu ko mutuwa ta yi ai ya kamata ka rayu ba aure ko amma saboda rashin alkawari za ka yi wani aure ya ce to ke ina ruwanki ta ce gaskiya ne ba ruwana amma ka nuna min amma ka nuna min bayi nuna mata yayi da hannu ta tashi ta shiga marmushi ya ce halinki na nan duk lokacin da aka yi miki maganar kishiya sai kin ji kin ji bayi tashi a gurguje ya ɗauko wani table ya saka mata drinks ya girgiza sannan ya zauna amin ya ɗauko wani tablet ya saka mata a drinks ya girgiza sannan ya zauna fitowa dai ta kalle shi ta ce da gaske aure za ka yi yace ce eh mana wani numfashi ta ja yace ce wai abin ya dame ki ne ai yar uwata zan aura zainab matu ta fashe da kuka ta ce ai na dade da sanin kuna cin amana ta yarinyar nan mai dogon baki yace ce ya aka yi kika sani kuka ta ci gaba da yi yace ce yarinyar nan daɗi ya miki yawa yanzu zaki mai dalili drinks ya ɗauka ya kai mata baki yace ce drinks filin beta babu musu ta karɓa ta ta shanye shi tas sannan ta kwanta kunna tv yayi ya fara kallo yana yi yana satar kallanta ko minti ashirin ba a yi ba ta fara juye-juye yace lafiya ko tace mara ta ka taimake ni ta so waye ya ce a ina daga mai rigar ta yi sai fara shafawa IG ta yi kamar yana ƙara mata sai kawai ta rungume shi ta haɗe bakinsu shi ma ya cafke nan fa suka fara romance ɗin juna raba ta yi da kayan jikinta ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki sosai suke yi wa juna abubuwa har abin na matu ya fara ba wa haidar tsoro a ransa ya ce kar dai dokta haidar ya taɓa sai kawai ya goge zuba ya ce wallahi da na kashe shi ita ma in kashe ta daga baya in kashe kaina but let me faint out buɗe mata kafa ya saka kayan shi sai ya ji gam rungume ta yi ya ci gaba da harkar shi cikin kwanciyar hankali ai a ranan sun faranta wa juna babu abin da haidar ke yi sai ne shi. ita ko matu ta ci kuka ta gaji haidar ji yake kamar bai taɓa kusantar mace ba bayan komai ya faru ya rungumi matu yana mata yana saka mata albarka tura shi ta yi ce ka kyale ni kisan din goshin ta ya mene ake son hukunta ni har kin dawo hayyacin ki kina neman boye min murmushi ta yi ce no so nake na ga ko kana so na kisan ɗin ta ya ce mato haukacewa ne haukacewa ne kawai ban yi ba da na rasa ki rungume shi ta yi ta ce yaya haidar ka yi hakuri ni ko da na farfado ban san abin da ya same ni ba da na tambaye dokta haidar sai ce min asiri na asiri asiri aka min kuma na shekara ɗaya bana magana a lokacin sai ya zamto na mance komai komai koya min ake sai ya zamo min lesson teacher rungume ta ya ce ke ma ba kya jin magana sanda na ce miki kar ki je ta ce taimako ne fa to yanzu ina ita sadiyar take haidar ya ce ta rasu domin na tabbata gawanta ne aka binne a matsayin naki domin a lokacin babu wanda ya san ko biyu ne a motar mata ta fashe da kuka ta ce allah ya ji kanta ya ce kar ki damu police kubutar da sauran yaran ita kuma alhaja ni da kaina na tura ta cikin ruwa iyayen sadiya sun zo kuma sun yi nadamar tura yaransu aikata sai a lokacin ma na gane ko biyu ne a mota domin da iyayen yaran suka zo su iyayen Sadiya ba su gan Sadiya ba sai antibola ta ce tare kuke yanzu tana prison mata ta ce kai iyaye da dama sun yi sanadiyar lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu me ribar aikata nan ya ce Allah dai ya samu dace ya kare mu ta ce amin daukar da yayi ya kai ta bayi suka yi wanka suka fito ta ce yaya ya kamata in koma gida kar Dr. Haidar ya fara nema na ya ce ai baki da wani gida da ya wuce na kina fita kafa ta kafarki shagwabe fuska ta ita ce but ka san bai kamata in katse ta yayi ce no but please matu shiru ta ya ce ki shirya mu je mu yi mai bayani daga nan mu je gidan momi jibi sai mu je kawai ta ce to shiryawa ta yi cikin riga da suke ta fara tafiya tana gwala kafa ya ce ki sai da ki kada kishi ya kashe wannan yarinyar amin ki sai da ki kada kishi ya kashe wannan yayan naki bata kula sa ba ta ɗauki waya tana dagawa ya ce zara ina kike ta ce ga nan zuwa kana gida ne ya ce eh zara ke nake jira we going back to canada ta ce gani nan zuwa haidar ya kilkile da dariya ya ce yau kishi zai kashe shi har da wani cewa za ku tafi canada kafarki kafansa ta ce honestly ya ya yi kokari da ni ya koya min karatu ya kamata ka yi mai godiya haidar ya rungumo ta ta baya ya ce ni dai ban gode ba domin ya canza min ke sai wani turanci kike min ya sa kin karo wulakanci jan jikinta ta yi ta ciyaya, da gaske fa nake yi wallahi har kunya nake ji da zan nuna da zan nuna mai kai da zan nuna mai kai nake so haidar ya ce really to mu je sai sai ki zaɓe sa tunda shi kike so ya kare magana da juya mata baya ta ce kana ganin akwai ranar da zan so wani a duniya sama da kai kai nake so kai ne muradin zuciyata murmushi ya juyo da ita ya ce thanks amma kar ki kara bari na idan ba haka ba zan iya mutuwa ne ma rufe mai baki ta yi ta ce za mu mutu tare mu rayu tare gila ta ɗauka kawai sai ya kwace ya ajiye ya miƙa mata hijabi ya ce an daina bar min jiki katina gani murmushi ta yi ta ce yaya ka fiye kishi ya ce ai ban kai ki ba ke da kin ji maganar kishiya sai zawo ya kama ki ta yi murmushi ta ce mu je karka su yi lili, ya ce Allah ko tare suka tafi gidan da kuta haidar a zaune suka tarar da shi matu ta fara shiga ta zauna shi dai haidar na tsaye matu ta kalle shi ta ce kana ƙaraso mana ƙaraso waye ya zauna mari ta ce yaya haidar dama dama um, haidar ya ce ki ranka bambantawa ki ce dokta haidar don mu gane ko ki ce mini honi hararsa ta yi sai ya yi dariya dokta haidar ya kalle su mari ta ce dama dokta zan faɗa maka ne um, haidar ne ya katse ta ya ce dama ba komai ba ne. illa tana son ce maka ta yi resuming memory ɗinta mun dawo normal haidar ya kalle ta sai ta dokar da kai Murmushi Dr. Haidar ya yi ya ce alhamdulillah na ya taya ku da farko dai zan fara baki a guri bisa laifin da na